mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratun zalzala Allah ya sa albarkaci yau insha Allah za mu shiga suratun adiyat suratun adiyat ita ma suratun ce mafiya har kusan mutum na su surorin mafiya ba eh, dama tsarin Allah wajen ma mutane wa'azi idan aka gaya maka hukuncin hukunci na allah to kuma sai a maka wa'azi cewa akwai makoma duk abin da aka gaya maka an ce ka shika a tsarin shari'a ka riƙe a tsarin shari'a ka yi kasuwanci a tsarin shari'a duk abin da aka gaya maka to inda a rufe wannan chapter sai kuma a ce maka ka yi mai kyau ko baka yi ba akwai inda za a je a saka maka wannan shi ne galibin darussan da surori mutiya suke ɗauke da shi suratul adiyat tana karantar da cewa ɗan adam yana da yawan mutunci ma Allah Allah ya ma mutum goma na arziki amma ba kowa yake ganin abin da Allah ya Allah ya ma mutum goma na arziki ba abin da Allah ya bauta amma ba kowa yake gani ba wani yana ganin ihsanin mai gidansa ya fi ihsanin Allah idan za ka ga yadda yake bin mai gidansa ba ya bin Allah yadda yake ɗa'a mai gidansa ba yi ma Allah kaga yana ganin kamar abin da zai samu abin mai gidansa ya fi abin da zai samu abin Allah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 فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا الله يتي إنا رنسوا دواقي da suke gudu don kai farmaki suna ƙara da kukan ciki mai Allah. Abbabu shi ne nishi da doki yake yi lokacin da yake gudu Allah ya ce ina rantsuwa da dawakai da suke gudu suna nishi suna ƙugi waɗanda suke kai farmaki kan abokan gaban Allah falmuriyati kadahan Allah ya ce ina rantsuwa da dawakan da suke gudu akan duwatsu don kai farmaki Allah ya ce suna kesta wuta da kofatarsu kestawa falmujirati subhan Allah ce ina rantsuwa da dawakan da suke kai hari a lokacin asubahi fa asarna bihi naqan Allah ce sai su motsar da kura cikin wannan gudun da suke yi fa wasaqna bihi jam'a Allah ce sai su nufi a cikin kurar don kai farmaki Allah ce waɗannan dawakai Allah ce ina rantsuwa da su mun karanta a farkon surori da yawa da aka buɗe su da rantsuwa duk lokacin da Allah yake rantsuwa da wani abu daga cikin halittunsa darussa da yawa ake jan hankalinka zuwa ga ka lura da su game da rantsuwar abu na farko duk abin da Allah ya yi rantsuwa da shi ana jan hankalinka ka kula da abin da Allah ya rantsuwa da shi ɗin za ka san Allah Allah ne ya rantsi da washen su wa duha ya rantse da wadduha ya rantse da wallaili idza ya gasha dare lokacin da yake duhu ba wanda ya isa ya mai shi ba daren nan da muka shiga daren nan dole haka shugaban kasa zai haƙura ya shiga daren dole haka gwamna zai haƙura ya shiga daren dole sarki haka zai haƙura ya shiga daren ba wadda isa don mulkin sai ce ba ya so kuma dare ya koma to duk lokacin da ka ji allah ya rantse da wani abu yana so ya nuna maka buwayarsa a kanka ta hanyar abin da ya rantsa in ka kalli abu to za ka ga kaɗaitakar Allah a bayyane a kan abin da Allah ya rantsa Allah ce wani adiyati barhan Allah ce ina rantsuwa da dawakai da suke gudu suna nishi don kai farmaki falmuriyati kadahar ina rantsuwa da dawakai da suke gudu suna kyasta wuta da kofatarsu don kai farmaki falmugirati subhan ina rantsuwa da dawakan da suke kai farmaki a lokacin asubahi fa asarna bihi naka'an ta hanyar wannan gudu sai su ta da kura fa wasatsana bihi jam'an duka sai su shiga cikin kuran Allah ya sai su kai farmaki nan dawakan Allah ya rantse da su ba masu dawakan ba jama'a mun fahimta idan ka ce za ka yi aiki wa addini ba kai ba motar kama Allah yana alfahari da ita yanzu ba dawakan ne suka shirya kai hari ba da su aka shirya za a yi aiki wa addini to ba masu dawakin ba dawakan da za a yi aikin addini da su Allah ta ina rantsuwa da su ko dukiya kake da ita Matuƙar dukiyar ta aiki ma addini ne Allah na alfahari da dukiyar da idan dan na aiki ma addini ne Allah na alfahari da shi duk abin da ka mallaka to wannan mallakar ka sai ka ce bari ka sadaukar da shi wa Allah bari ka sadaukar da shi wa addinin Allah bari ka yi amfani da shi wajen hidima wa Allah to Allah sai ya yi alfahari da wannan abin ba kai ma da ka shirya abin shi yasa sau da yawa cikin qur'ani sai ka ji Allah yana kushe dukiyar waɗansu ba dukiyar ake kushewa kawai ba a'a mugun nufin masu dukiyar ne to maimakon Allah ya kushe su abinda suka mallaka masu ya kushe shi sai ka jira fala ujibuka amwalahu wala auladuhu إنما يريد الله dunya wa li الدنيا بها في الحياة الدنيا وتبهت أنفسهم وهم كافرون الله يكيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤجبك أموالهم ولا أولادهم Allah ce kar kuɗinsu ya burge ka kar ‘ya'yansu su burge ka to laifin ba na kuɗin ba ne kuma laifin ba na yayin ba ne amma dai suna da mugun nufi ne kan dukiyar suna da mugun nufi a kan yayan to Allah sai ya kushe yayan sai ya kushe dukiyar to haka kuma idan yayan da dukiyar su kuma an shirya musu kyakkyawan nufi to su ma dukiyar da yayan Allah sai ya alfahari da su Allah sai ya alfahari ku duba misali na na maryama alaihi salam kun san ita ma siddiqa ce rank din ta ɗaya da na abubakar mahaifiyarta lokacin da ta ga cikinta a ta sai ta ce allah duk abin da ke ciki na ba ta kyautar na sadaukar da shi gare ka ba ni da bukatar ya mun ɗawainiya Allah abin da ke ciki na ɗin na sadaukar maka kai kaɗanka to yar da aka aifan sai ta dawo yadda kuka ji ta إذ قالت امرأة عمران رب قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الأليم إنك أنت السميع الأليم فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني tu'ibuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim Allah sai shi takabbala rabbuha bi qabulin hasan rabbuha bi qabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن وليك هذا إيه. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والله كرشي سيدي كيما بريكفاست ذا لانش ذا دينا بدك الجنة مامنتك izkalat imra'atu imrana Allah yace lokacin da matar imrana ce, ba akwai suratu ali imran ba to wannan imran din shine baban na maryam izkalat imra'atu imran matar imrana tace rabbi ya Allah inni nazartu laka ma fi batni muharraran ai atikan khalisan min shawagili duniya li ibadatika tace Allah duk abin da ke cikin nan koma menene Allah na baka kyautan na maka bakancin duk abin da ke cikin ciki na Allah ba zai dauki dawainiya na ba ba zan sa shi cikin hidima na ba na baka shi na yantar da shi ma Allah fa taqabbal min tace Allah karbi kyautar da na baka innaka anta samiul alim Allah ai kai ne ji ne Allah kai ne ilimi ne falamma wada'atha lokacin da ta aifi abin da ke cikin ta qalat rabbi sai ta ce ya Allah inni wa unsa Allah gashi mace na haifa ita burinta a haifi namiji da za a yi gwagwarmaya akan addini da shi da ta zo aihuwa sai ta haifi mace inni wa za'atu wa unsa Allah gashi mace na haifa wa laysa zakaru kal unsa Allah mace ba kamar namiji bane kazar kazar dinta shige shigenta ba za ta iya abin da namiji zai wa inni sammaituha maryam Allah na sa mata suna maryama domin kafin a haife ta baban ta ya rasu wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash rajim Allah ina neman tsari a gunka ka tsare mun yan nan da zurriyarta daga shaytan da yafi ku ji sai Allah yake fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin Allah sai ya karbi wannan kyautan da aka mishi da karanci Allah sai shi naka fa ambataha nabatan hasana sai ya ta sai ya tada ita ya tsirar da ita cikin aminci tashi mai kyau wa kafara har zakariya ba ta wuce shekara bakwai takwas annabi zakariya sai ya ɗauke ta ce to dama na yi wa Allah uwar ta ɗauke ta ta ce to dama na yi wa Allah kyautanta sai ta tafi baitul maqdis ta je ta samu annabi zakariya ta ce to ga wannan biyar tun tana cikina na yi alkawari ma Allah duk abin da ke cikina hidima zai yi wa Allah to yanzu gashi an kawo ta kai ne annabi ka san me za ka sa ta kai wa addininka kowa ya tashi ce shi zai rike shi zai rike sai da aka yi kuri'a tukunna annabi zakariya ya ce to inda aka ware mata mihrab dinta ɗakinta kewayenta ariyanta kullama da kala alaiha zakariya zakariya mihrab waje da inda harisa duk lokacin da annabi zakariya ya shigo sai ya samu su aful su abarba lokacin da babu abin a gari kwata-kwata babu sai ga shi abin mai yamma duk lokacin da ya duba ya leƙa ya ganta ya ga yaya ake ciki sai ya same ta daga aljanna ake kawo to kaga wannan yar aita ta zama to wa'yancan ma da kaji Allah yana fala ta ujibuka amwaluhum wala auladuhum ba yaran bane a mummunan nufin iyayen ne dukiyar akwai abin da aka shirya mana na sabon Allah Allah sai ce to katta burge ka wanda ya shirya alkhairi sai Allah ya ce ma shi kuma kai kwaikwayo da shi kai kwaikwayo da shi to haka ne jama'a abin da ka shirya shi zaka gani abin da ka shirya shi zaka gani Allah ce ina rantsuwa da waɗannan dawakan da ake amfani da su domin aikin addinin Allah yanzu dawakan Allah ke rantsuwa da su ke alfahari da su kaga ai masu dawakan sun kasa sun tsare haka motar ka ce sai Allah ya rantsuwa da ita saboda ɗawainiyar da suke kawai na aikin alkhairi abinda aka kudurta da ita aikin alkhairi to kyautata niyoyinmu bisa ni'imomi da Allah ya mana sai mai riba bi sai mai riba bi baka ga giya ba mana motar da ake daukar giya hadisi ne ingantacce al-Imam da ya da shi motar da za a dauki giyar ma Allah ya tsine mata ita dalilin tsine mata saboda an dauki giya a kanta yanzu nan ba wadda za a hau dokin da za a hau a aikin addini Allah ya rantsar shi ba to ita ma haka inda a dauki giya a kanta injin da zai nika giyar injin gudan injin Allah ya tsini mishi to Allah ya samu dace Allah ya samu dace sai Allah ya ce innal insana li lakanud ala zalika lashahid إنه لحب الخير لكبير إن الإنسان لربه لكنود الله يتكبس للي دان أدم game da sha'anin ubangijinsa Allah yake yana da tsananin butulci alkanud huwa kufranin ni'ima butulci ma ni'ima Allah ya maka baka gani ba innal insana li rabbih lakanud Allah yake lalle dan adam game da sha'anin ubangijinsa Allah yana da tsananin butulci ma wa innahu ala zalika la shahid Allah ce kuma shi shaida ne mai ba da shaida ne akan haka akan butulcin da yake yi wa Allah Allah ke yana ba da shaida ka je ka zo ka kalli kanka kai kanka za ka san kana ma Allah butulci ka dubi menene Allah to shine ma'anan ala zalika la Allah ce kuma adam shi mai shaida ne da kansa da kansa a kan yana ba Allah mutunci ka je ka zauna ka kalli abin da Allah ya maka ka kalli abin da mai gidanka ya maka ka kalli biyayyar da kake yi wa mai gidan kana yi wa Allah wadda hidimar mai gidan ma in ta tashi za ka iya haɗa sallah haɗa sallah watsi da Allah ne haɗa sallah fita harkan Allah ne haɗa sallah fita harkan Allah ne watsi da Allah ne fifita abin da ya za ka haɗa sallah ne akan Allah ka annabi suleiman arama dawakansa aka kawo shi dawakan fa na jihadi ne kun san shugaban kasa ne kun mai dukiya wata ran yace a mishi faretin dawakansa gaba daya iz uriba alaihi bil ashi الصافنة الجياد عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد نعم فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فضفك مسحا بالسوق والأعناق لو دا أكا مش فاريكي جرين كلن دواكن يد سكي وتيوا حتى توارت بالحجاب bai an karba sai ga rana ta faɗi mai sallar la'asar kala sai ce in ni a hababtu hubbal kairi an zikirar rabbi dukiya ta sa in yi watsi da Allah na a hababtu hubbal kairi an zikirar rabbi an zikirar rabbi ma da alisana sai ce rudduha alayya duk kudamun da dawakin sai ya ɗauki takobin sa fatsafi ka masa da suki wa rana ya ce duk abin da zai rama ni da Allah ba za mu zauna da shi a gare ɗaya ba ita duk abin da zai raba ni da Allah bara mu shi ma ya ma faɗa na kai da kake cikin wahala wai kaga mutum dan bala'i a gona ma wai yana hada sallah to me a ciki in ba bala'i ba gona ba noma ba yake yi amma wai sai ya hada azhar da la'asar noma ba wai wani sai ya dawo gida ya sallah to kai me ka more a duniya kai da kake zuwa gona me ka more a duniya a gona ma ka hada sallah a gona ma ka hada sallah ana yi ko ba a yi a gona wai ka hada azhar da la'asar a gona kai me ka mora a duniya da hada ka hada sallah to wani wallahi a gonan ma bai hada sai ya dawo gida tukunna ya azhar da la'asar gona fa yaje gona yaje wasa da sallah hada sallah wasa da sallah wasa da sallah watsi da Allah ne larura ɗai take sa a haɗa sallah uzurin shari'a ɗai ke sa a haɗa sallah to Allah ya ce dan adam yana da tsananin butulci innal insana li rabbih lakanud Allah ya ce lalle dan adam yana da tsananin butulci wa ubangijinsa wa innahu ala zalika la shahid Allah ya ce kuma shi shaida ne akan yana mini butulci in ka je ka zauna ka ga abin da ya maka ka je ka zauna ka ga abin da ya maka wa innahu ala zalika la shahid Allah ce kuma shi mai shaida ne kan haka a na hali Allah ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ya ce wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah duk abin da ke tattare da ku na ni'ima Allah ce ni na ba wa ma bikum min ni'imatin famin Allah Allah ya ce duk abin da ke tattare da ku na ni'ima kowace iri ce Allah ce daga wajen Allah ne ku ji jama'a sai ce summa masa kuma duru sannan idan cututtuka da matsaloli suka addabe ku fa ilaihi taj'arun Allah ce kuma guna za ku dawo ku nemi ɗauki wa ma bikum min ni'imatin fa Allah Allah ya ce duk abin da ke tattare da ku na ni'ima Allah ce daga wajen Allah ya so iza masa kuma duru sannan idan cuta da kuncin rayuwa ya addabe ku fa ta tsaron Allah ce kuma kun shi za ku koma kuna ta kokawa ya kawo muku dauki jama'a haka ne kowa mun gani da idanmu gwamna ne kwanta ba shi da lafiya ana cikin jinya komishinoninsa duka sun yarda idan yalla ya tafi su ma sun tafi a kujerun su ke don wadda zai zo watakil ba zai yi da su SASA PAPA advisors sun yadda idan yalla ya tafi watakil kujerun su sun tafi kenan jama'a haka suna gani yalla ya tafi ba su iya mishi komai ba kai da ka gagara ma yalla komai ni ne da kamu shugaban ƙasa ya kwanta rashin lafiya duka ministocinsa suna kallo akwai ministan da ya san in yalla koi ya kwanta dama kujerarsa ta tafi kenan a da yawa sun san in yalla koi ya kwanta dama kujerarsu ta tafi kenan haka suna kallo ya kwanta ya mutu kuma kujerun suka tafi kai da ka gara taimakon kujeranka ni ne da kamo arma idan kaga mutum ya zo da motoci yana rabawa motocin ba za su biya mishi sa ba yana amfani da raba motar ne don ya cimma wata bukata in kaga ya raba motocin to motocin sun gagara warware mishi matsalar ce. kai da aka baka motar sai ta warware maka matsalar shi ma mai motar bata warware mishi matsalar sa ba Allah ce ni na muku komai Allah ce ni na muku komai duk abin da kaga yana rabawa wallahi inda abin da ke hannunsa zai biya mishi bukata da ba da ku gan shi tun da ya zo yana bin ku layi layi gida gida yana raba muku abin da ke hannunsa yanzu ya zama mishi lada ne da zai taka bukatarsa ta biya to shi ma abin bai biya mishi bukata ba kai ne don ya baka bukatar gaba ta biya motar tana biyan bukata kai ya raba muku Allah ce na muku komai to idan ka kalli abin da Allah ya maka ka kalli abin da wani ya maka Allah ce innal insana li rabbih lakanud dan adam yana da tsananin butulci wa Allah wa innahu ala zalika la shahid Allah ce kuma shi shaida ne akan yana mini butulci ya ya san abin da na mishi ba daidai bane da abin da wani mishi ya san ko bai sani ba ya san Allahu akbar a suratul ibrahim الله الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الدائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها Allah ya ce Allahu labi khalaqa samawati wal ard Allah shi ne wadda ya halitta sammai da ƙasa duk filayen da kaga ana yankawa ana siyar wannan Allah ke fili na ne Allah ke fili na ne Allahu labi khalaqa samawati wal ard Allah shine ya halitta sammai da ƙasai wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya ce ni nake saukar da ruwa daga sama har yanzu duk yadda duniya ta ci gaba a harkar technology da ruwan ai Allah ake aiki har yau duk yadda aka ci gaba a harkar technology a duniya har yau da ruwan Allah ake aiki wa anzala minas sama'i ma'an Allah shine ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwa da ya saukar Allah ya ce nake fitar muku da duk dangin ƴaƴan itatuwa da za ku ci su ka zama malam duk kwarewarka a harkar noma duk fasahar da kake da shi ko kai ne shugaban harkar gonar duniya daga ran da ka ɗauki irin ka jefa a ƙasa ka bisne wayan ka ya kaya duk technology ka baka sanya za ka yi fito ba sai dai in ya fito a mai da baya in dai ka jefa irin ka a ƙasa ka bisne na rantsi dala duk fasahar ka wayan ka ta kare sai dai addu'a amma baka sanya za a yi fito duk wannan dabaran wallahi sai ta fito tukunna ake mata amma in dai ka bisi to wayanka ya kare baka da wani inji a duniya da zai matso maka irin kai don maka shi Allah ke sai na fitar da shi Allah ke sai na fitar da shi duk wata barazana da zaka ji an fesa kaza an fesa kaza Allah ke sai na fito da shi a fesa to wani malamin gona ne zai ce maka ga yadda za a yi sai ya fito akwai ya eh, shi ne masu irin karin maganar nan suka ce wai wani babarbare ne wai ya je zai na shuka zai shuka gida idan ya zuba ya bisne sai ya ce watakila idan ya zuba a bakin sai ya ce tabbas <laughs> eh, yana shukan yana cin gidan in ya bisne sai ya ce watakila idan ya zuba a bakin shi sai ya ce tabbas <laughs> in dai ka bisna irin ka a ƙasa wayonka ya kare in ka bisna irin ka a ƙasa wayonka ya kare kai jama'a mu dinga kallon abin da Allah ya mana don Allah mu dinga kallon abin da Allah ya mana don Allah fa akraja bihi min samarati rizqan lakum sannan Allah da wannan ruwa da ya zubar muku daga sama sai ya fitar muku da dangin ƴaƴan itatuwa Allah ce don ku samu abincin da za ku ci ku samu arzikin rayuwa wa sakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi ma'ana bi iznihi Allah yake kuma ni na hore muku waɗannan jiragen ruwa tafka tafka da suke gudana a cikin teku ni na hore jirgin ruwan ni na hore tekun tekun akwai wanda ya yi shi to ka dubi yadda jirgin ruwa yake tafiya a kai Allah da kansa yana washi wa kansa yace wa min ayatihi al-jawari fil كالأعلم آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآية لكل صبار شكور لآيات لكل صبار Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah abinda in ka kalla za ka gane kawai akwai Allah aljawari fil bahari kal a'lam waɗannan tafka tafkan jiragen ruwa da suke tafiya a ruwa kamar duwatsu Allah ce kai in ka gansu a ruwa ka san akwai Allah in ya sha Allah ce in Allah ya so in na ga dama in ji Allah yuskinin rina Allah ce sai in lafar da iska sai an shiga an yi lodi an raba teku tsakiya Allah ce iska sai ta daina kadawa fa yazlalna rawaki da ala zaharihi ai fa sawadika ala zahari Allah ya jirgin sai ya tsaya a bayan teku baya gaba bayi baya kuma baka isa ka sauka ka yi iyo ka fita ba amin haka ne haka ne Allah ce ba wadda ya isa ya fita a ciki ya ce bari ya fada tekun ya yi iyo ya fita Allah ta in na ga dama sai na tsaye da iska ina da duk duk dabaran ka ka san iska yake kaɗa shi to iska kai kake hura ta wa sakara lakum al-anhar Allah shine ya hore muku koji koji ga teku ga koji kowa da irin aikinsa da kuma abin da ake gudanarwa a ciki wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini ai wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara Allah ce kuma na hore muku rana da wata tutur yadda kaga ranar nan tana fitowa ta fadi haka annabi Adam ya ganta wa sakhara shamsa wal Allah ya hore muku rana ya hore muku wata tutur ba su a fashin aiki tutur ba su a fashin aiki idan aka ce wa bayi za a dinga kawo musu bil na rana da su biya haka ne a yanzu duk maganar da ake ta yi bara aka yi ta rigimar subsidi a waɗannan sun cire subsidi talakawa a a ba su yadda ba talakawa a a zanga-zanga da fa wadda suka cire subsidi da wadda suka ce ba su yadda ba an cire subsidi shi fa Allah man kyauta ya bayar shi ba fetur din kyauta bai bayar duk rigimar da ake yin shi kyauta ya bayar don Allah kuma ku ce ba za a bi shi ba da wadda suka cire subsidy da wadda suka ce ba su yadda ba an cire ana ta rigima dukan su fa haka suka gani jiyan haka Allah ya ba su ita ba kuma a budget ne ake cirewa ana cire mishi ana biyan shi bakin nashi وسكر لكم الشمس والقمر دائبين وسكر لكم الليل والنهار الله كان هوري مكو درينا هوري مكو إلي وآتاكم من كل ما سألتموه الله يتي الله يا باكو دك دك أبين دك كروكيشي kai idan ka ka zauna ka kalli ni'imomin da Allah ya maka a rayuwa in ka kasa kashi uku za ka ga kashi biyu da Allah ya baka ba baka roƙa baka ka je ka lissafi Allah ya maka za wallahi in ka kirga ni'imomin da Allah ya maka za ka ga kashi biyu cikin ukun ni'imomin ba kama taɓa roƙon Allah su bai baka su Allah sai ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce in kun ce za ku kirga ni'imomin da na muku Allah ce ba da su kirgo ba Allah ya ce idan kun ce za ku kirga abin da na muku alkhairin da na muku Allah ce ba ku isa ku iya kirga su ba ku ji gaban sai ce innal insana la zalumun kafa amma dan adam yana da mugun zalunci da butulci wa yana da zalunci yana da butulci duk wannan hargowar da ake mana ka kwantar da hankali ka kai addini ka tsaya kai addini za ka garan da za a rarrabe na rantse da Allah in ba addini kai ba ba ruwan Allah da kai in wallahi in ba addini kai ba wallahi babu ruwan Allah da kai kuma in ka mutu garin ku da aka yi kar ai lahira da aka yi ka tsaya mana duk har jikin da kaga ake yin nan ka tsaya kai addini kan nan ka kwantar da hankalinka ka tsaya kai addini za a je inda za a ware wallahi za a je inda za a ware za a je inda za a ware ka tsaya kawai kai addini abunka ka tsaya kawai ka yi wa yau mata ƙumu sa'atu Allah ya ce ran da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yau ma izin ya tafarra ƙuna Allah ya ce a ranar za a yi a ware wa yau mata ƙumu sa'atu fa amman ladina amanu wa amilu salihati Allah ce amma wanda suka yi imani suka aikata aikin kwarai a ran da za a ware fahum fi rawdatin Yuhubaruna. Allah ce su suna cikin wani dausayi ne ana nishaɗantar da su ana sa musu walwala ɗaya zugan kuma وأما الذين سعوا في آياتنا معاجزين فأولئك في العذاب محضرون وأن كما سكي كيكا ووجن برنا الله يتي الدنيا الله يتي سكما عذاب الله to haka ne jama'a ka tsaya kai addini kar ka yadda ka rikita kanka in ka rikita kanka ma ba rikitan banza bane to me za ka samu na rantsi da labar lokacin ka wallahi ba za ka ba abin da za ka samu ka tsaya kawai ka bauta ma Allah ka riƙe sana'arka da kyau Allah ya sa mata albarka ka riƙe ofis ɗinka da kyau Allah ya sa mishi albarka ka riƙe sana'arka da kyau Allah ya sa mata albarka kasuwancin ka riƙe da kyau Allah ya sa albarka amma kar ka yi hana ka addini kar ka yi hana ka addini Allah ya ce mutane sun yi butulci innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala zalika la shahid Allah ce kuma shi dan adam mai shaida ne akan kansa da kansa akan mutuncin da yawa Allah to haka su mutane su wa idza masal insana durru da ana li dambihi insana durru da ana li dambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يقول وإذا مس الإنسان الضر idan cututtuka da kuncin rayuwa suka addabi dan adam da ana lijambihi ai da ana ala jambihi Allah ke sai kama roƙonmu yana kwanci Auka'idan sai kama rukunmu yana zaune auka'ima yana tsima yana rukunmu falamma kashafna anhu lokacin da muka yaye mishi matsalolinsa da cututtukansa marra Allah ya ce ya ci gaba da hada-hadarsa ka allam ya du'una ila durrin masau kai ka ce bai taɓa rusuna a gaban mu yana neman alfarma ba in ji Allah in kaga yadda yake rayuwarsa kamar bai taɓa neman alfarma ba in ji Allah in za a mishi maganan Allah bayan so bayan so za a mishi maganan Allah bayan so marraka Allah ya du'una ila durin masa sai ya ci gaba da hada-hadarsa Allah ya ce kamar bai taɓa roƙonmu zuwa ga wata cuta da shafi shi kamar bai taɓa neman alfarma a ba Allah ce kazalika zuyyina na matar ne kanu Amadu. haka aka ƙayatar wa mabarnata irin wannan mummunan aiki da suke aikata shedan ne kazalika zikina na musrifina ma kanu ya'malun shedan ne shedan ne in mutum ya shiga matsala sai kuma zuwa da Allah wato malam idan ka fahimci yadda Allah ya tsara tsarinsa na ran rantse da Allah ba wanda zai tsokare maka ido a duniya haka ne wallahi idan ka fahimci yadda Allah ya tsara sunna wallahi ba wanda zai maka barazana a rai o ba, Allah Allah ya samu da da Allah ya samu Allah ya samu dace Allah kuma ya mana muwafaka saboda haka Allah ya ambata cewa mutane suna mishi mutunci mutane suna mishi mutunci ya musu komai wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi Allah ce duk abin da ku take bukata Allah ce na ba amma kun yi watsi da Allah kun je kuna taimakon waɗansu kuna rike waɗansu Allah ce na ba ku komai na yi muku komai kai ka kalli abin da Allah ya maka Allah ce to dan adam yana da mutunci eh, wai yau ne za ka yi rayuwar wai rayuwar yau da ka yi wai sai ka ajiye amina to wani daɗi rayuwar take da shi har da za a ce sai ka tuɓe rigar addini ka yi rayuwa to me da ka yi shi ba abin da Allah ya ce wa annabi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي الله يتكتي صلاتي ونسكي da yanke-yanke na ibada wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin duk na Allah rayuwa duka duk wa Allah ake nika karka yadda daidai da minti goma sha biyar za ka yi wani abu a ce sai ka tuku daga addini a to da daɗi yanzu irin yadda ake rayuwa a cikin ƙasar nan in ba ka yi addini ba ma ai sai rashin rabu ka duba yadda rayuwa ka dubi yadda rai rai rai ran kaza ya fi sauƙin kashewa a karar mutum to me da ke ka tsaya ka yi abin da zai amfani kawai كذلك يكون بدي أن تلك الله يكلم ذلك في وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد الله يتكلم عن أدم ينادى موقن سنكني الخير إنك جاء الخير قال لي بأقرآن الكبير كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين الله يسي كتب عليكم الله يا وجب ترمك يا ربو ترمك إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تقوم أيامكم إن ترك خيرا إن يبركوا الخير الكئي haka annabi ya faɗa masa abin ya ce li kulle ummatin fitna ya ce kowace al'umma akwai fitinar da Allah ya zuba akwai abin da aka jarabce ta da shi na fitina wa fitnatu ummati almal annabi ya ce fitinar al'umma ta kuɗi yan wuta a al'ummar annabi kashi uku kashi biyu kuɗi ke kai su wuta wa fitnatu ummati almal fitinar al'umma ta annabi ya ce kuɗi kai sai ka in ga mutum sai ka kamar kuɗi ba zai iya canza shi eh, sai ka kuɗi sun canza shi wa fitnatu ummati almal annabi ke fitinan al'umma ta kuɗi Allah ya to wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma dan adam yana da tsananin son kuɗi shine ma'anan wa tuhibbuna almala hubban zamman Allah ya ce kuna da mugun son kuɗi na ƙarshe shi ne zamman eh. wa inna yuhubbil kai la shi game da son kuɗi Allah ya ce na da tsananin lafi Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya to sai Allah ya samu wani ce أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أفلا يعلم إذا أخرج ما في القبور Allah ce dan adam bai sani ba lokacin da za a fidda abin da ke cikin kaburbura Allah ce baka san me zai faru bane a lokacin afala ya alamu idza bu'thira ma fil qubur Allah ce to dan adam wai da ya mai da hankalinsa akan duniya ya mai da hankalinsa akan rayuwar duniya bayi da masaniya ne game da abin da zai faru lokacin da za a fitar da abin da ke cikin kaburburra Allah ce sani ba lokacin da za a fitar da abin da ke cikin kaburburra lokacin da za a yi tashin alkiyama lokacin da za a fito daga cikin kabari Allah ce baka san me zai faru a lokacin ba wa husila ma fi sudur sannan za a fayyace duka abin da ke cikin zukata kasan kowa da abin da yake kula kowa da abin da yake kula shi wani sabon Allah ma dama ne kawai وهسل ما في الصدور أبندك في كرا با الله يسند سوا الله تدو ذا أفنجا رسو اليوم تبنى السرائي ومن يقول يقول يقول شر كثير أو كثير الله أكبر دو النمية يكبر النمية ولكم يقول لا أكي ولكم يقول لا أكي shi ma da yi sai ke mutuwa inna rabbahum bihim Yau yawma idin lakabir lalle ubangijinsu game da sha'aninsu su bayi yawma idin a wannan ranar da za a fidda abin da ke cikin kabari a wannan ranar da za a bayyanar da abin da ke cikin kirara lakabir Allah masani Allah ya san kowa inna rabbahum bihim yawma idin lakabin lalle su masani ne game da abin da ke cikin zukatansu a wannan rana ma'ana za a je a tsaye kowa a gaban Allah kuma Allah ya san abin da ke kulla a ranka balle kuma abin da ka aikata yan uwa mu yi kokari addini amana Allah ya ba mu eh amana kar ka dauka abu ne da za ka yi shi in kana da lokaci in ba ka da lokaci ka bar shi amana ne amana ne yadda Allah ya baka amanan ƴaƴanka aka baka amanan ofishinka aka baka amanan dukiyarka aka baka duk amanar dukiyarka to addinin nan amana ne dole kai ma ka tashi ka yi ƙoƙari da za ka yi na sauƙi wannan wajen shi ne Allah ce inna aradna al-amanata inna aradna al-amanata ala as-samawati wal jibali fa wa Allah ya ce, ina a razunan amanata Allah samawati wal ardi wal jibal Allah ce, Mun bijirar da amana na addini na shari'a dokokin Allah ana samawati ga sami wal ardi da kasai wal jibal da duwatsu fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah ya sai suka ika karba sai suka ji tsoro kan wani, wa hamala hal insan Allah ya dan adam sai karbi wannan wannan amana wa hamala hal insan ina ciki wa hamala hal insan kana ciki wa hamala hal insan dana da danka suna ciki wa hamala hal insan matan mu duka suna ciki tare muka karba kar ka dauka za a tambayi wani amanar addini da Allah ya bayar kai balla kai dole sai Allah ya tambaye ka dole sai Allah ya tambaye ka amana ne to jama'a kowa yayi kokari ya tashi tsaye don ganin ya sauke wannan amana da Allah ya bashi yayi kokari ya sauke wannan amana da Allah ya bashi muna roƙon Allah ya albarkace Allah ya samu wani lafiya wannan shi ne ƙarshen suratul adiyat Allah ya rufa mana asiri duniya mu da lahirin muna ta wasu da waɗannan karatuttuka da muke Allah ya zama da kasan lafiya Allah ya yantar da rayukan musulmai ke Allah ya ɗauki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafir Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya akwai eh, sako da muka samu daga gidan rediyon Globe FM wadda kusan sun ɗauki nauyin karatun Allah eh, bisa ganin cancantar ya kamata a ce yanzu darasin ya zama nasu to yanzu iya abin da ke tsakaninmu da su shi ne biyan abin da ya shafi kudin editing da kayan da za a yi iyalin da shi amma da za su dinga suke mana karatun a matsayin su ma tallafin su to wannan ya sa satin da ya wuce allah ya sa wannan karɓuwan daga sama ne eh. to satin da ya wuce saboda ban zauna ba da kuma abubuwan da suke tafaruwa mun tauna da mun tattauna da yan uwa wanda suke lura da sha'anin karatun da kuma yarin din karatun to sai muka yi shawara to tun da mun samu wannan gurbi yanzu ya kamata in ma mu ƙara sayan lokaci da za mu ƙara a kan namu tun da minti talatin ne ya zama awa ɗaya ake yarin ko kuma dai mu sayi wani fili ya zama ana yarin sau biyu da nasu da namu a sati mun fahimta ko musamman ganin tun da yanzu mun kusa mun yi sauka